Muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. kuma masan kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Fagge tare da ni Amina Buhari Auna. saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau sha ɗaya ga watan Yuni na shekarar dubu biyu da ashirin da ɗaya filin namu na nishadin waƙoƙi ne. haka yake zara muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bako filin nishadinmu daga masana'antar waƙoƙin Kannywood. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawarmu a jihar Kano ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana wanda zai gabatar mana da kansa. To, masu sauraron mu za su so su san um, yau babban kamu muka yi tunda an daɗe a cikin wannan masana'anta an kai shekaru goma sha ɗaya. Haka ne. Assalamu alaikum masu sauraron mu ah, kamar yadda kuka sani suna na Umar Ayuba Isa wanda aka fi sani da Dabudu Prof aka Mr. Lada Goma kuma ah, insha Allah ranar uku ga wata wanda shine ranar zagayowar rana wata zan kuma yi bikin cika shekara goma sha da fara waka a cikin studio. ba wai a matsayina na mawaki ba da fara waka a cikin studio idan a matsayin mawaki ne eh, an fi shekaru ɗaya. a gaskiya saboda kin gani na gaji waka ne da gurin mahaifiyata kuma tun ina yaro nake yin waka amma shiga studio shekara goma sha ɗaya yanzu kenan to shekara goma sha ɗaya a masana'anta ta waka kuma a arewacin najeriya shin abin ya zo da sauki bai zo da sauki ba kwata-kwata ko kaɗan amma duk abin da kake yi da kake da ƙaunar abin kuma kake da jajircewa ko zuciya kai to za ka ga duk wani kalubale ba zai hana ka yi ba amma da daman za a biyo kalubalen da ke cikinsa ne ko kuma samuwar da ke cikinsa to ta tuntuni gaskiya an daina yi gaskiya. to kai me rike ka kai wannan lokaci? abu biyu ne ya rike ni gaskiya tun farkon farawa ta ban kwallafa raina cewa dole dole dole sai ta waka zan yi arziki ba. saboda Allah ya mun baiwa da dama kuma cikin ikonsa babu guda ɗaya da bana cin abinci da shi na haka ita waka ban kwalla fare lalle sai ita ba ɗaya kenan na biyu kuma abu ne da na gada da haka zai yi wahala a ce haka kawai na yi watsi da shi saboda haka nan kawai dama ina son wakar ina yin ta ina jin daɗin ta kuma ni tasowa ne a cikin ta so eh, dole zai rike ni saboda ko babu kuɗi ko ba karuwa ko ba komai misali saboda wannan tasowar da na yi a cikin ta ma ita kadai ma za ta iya sa na ci gaba da rike harkar waka so ka ce kana da baiwa da dama kuma kowace dukkanin bai wanda Allah ya maka kana cin abinci da su za a iya dan zayyana mana waɗannan baiwa haka ne kin akwai kuma dukkanin su da da cin abinci babu wanda bana bada gudunmawa ciki yanzu mu taba a matsayina na marubuci na fara rubutu ma kafin na fara waka cikin studio kuma rubuce-rubuce na da dama sun an san su sosai kuma sun taba rayukan mutane da dama kuma suna taba saboda kullun nake rubutu kowace rana so ki auna ranaku 356 da ake da shi a shekara a ce kullun kana yi kuma kafi shekara wajen goma sha hudu zuwa sha biyar yanzu kana rubutu to mutum nawa ka sauya rayuwarsa mutum nawa ka suka amfani da kai ɗaya kenan sannan kuma sanadiyar wannan rubutun da nake da shi saboda kullum ina ya zo ya zama mun jiki nakan karbi kwangilar fassara yanzu kwanan nan ko sati baya ba da na gama fassara gwamnatin jihar jiga wani littafi da ya kai shafi 500 eh, eh, shekarar da ta wuce a cikin lockdown ma mm. na fassara gwamnatin jihar jiga littafi da ya kai shafi 300 kuma a fasara idan kai kai um, to wa yake dubawa wa yake duba mu mm. ba wanda yake duba mu ni saboda ina jin turanci ina kuma jin hausa mm. kuma daidai gwargwado uh, turanci na da hausa na uh, ina iya kamanta cewa kamar uh, ba ɗari ba amma zan iya cewa casa'in da bakwai haka. So, a ba matse da yawa saboda ai turanci nake fassara zuwa hausa. Mm. Da a ce hausa nake fassara zuwa turanci to ba zan bashi wannan lambar ba. To a turanci nake fassara kuma hausa. Ni kuma na fi jin turanci ma akan yadda nake jin hausa. Saboda ni tun a kallon fina-finai na ji turanci ba wai a cikin aji ba. A kallon fim na ji turanci gaskiya so kuma kin san irin turancin da ake a fina-finan da ko hatta na nollywood ma ba irin turancin da ake yanzu bane ba so gaskiya wannan ya taimaka min sosai da kuma <clears throat> unguwar da na taso da irin al'ummar da na mama a sabon gari aka haife ni a nan na girma nan na primary na secondary so wannan cuɗan ya sa exposure dina ko wayewa ta ta zama ta daban har nake iya fuskanta wannan yarukan sosai musamman shi turanci so tunda zan iya fassara akwai abin da ake kira direct translation ba shi nake yi ba fahimtar me ake yi me aka faɗa nake sai in mai da shi hausa to shi yasa fassara ta ta dan bambanta da raguwar masu yin fassara gaskiya to wannan abin yasa na kan samu irin wannan kwangilar haka na fassara da sauransu sannan na rubuta wa mutane abubuwa da dama kama daga mawaka gidajen rediyo na kan rubuta musu program eh sosai na rubuta manyan mawaka ma da dama bana so na ambaci suna ah, ah, ah, akwai abin da yasa bana so na ambaci suna kin san mu arewa fahimtar mu daban yake da kudu eh. wani zai dauka kaman gori kake amma da kudu ne duk ana fada so akwai mawaka da dama kanana suna nan manya suna nan sannan kuma gidajen rediyo na kan yi musu rubuce-rubuce kama daga dramas su ko programs su da sauransu so a fannin rubutu gaskiya alhamdulillah sosai sannan mu dawo bangaren mc nan ma kin ga eh, ba za a ce ko ba sai da ce alhamdulillah domin a duniyar hausa hip hop ba na tunanin suna da wani mc da suke ji da shi da ya wuce ni gaskiya saboda ni na san su suka sani don haka idan ina mc tunda ni mawaki ne na san ciwon mawaki zan baka irin yabon da emsin da kawai biyan shi aka ya zo ya jagoranci taro ba zai ma ba domin bai san ka ba bai san nasarorinka ba bai san waye kai ba faɗi tashi ɗinka duk bai sani ba ni na sani don haka idan zan gabatar da kai daban ce gabatarwa dalilin da ya sa ma na fara mc a kenan amma da bana mc a show na yi wannan sadaukarwa ne saboda in taimaka masana'antar tafiyan da take saboda eh, in ka samu mc da ya san masana'anta to ire ina aka same mu da ya to event za su dinga kyau to daga lokacin da ka fara mc musamman ma a masana'anta ku shin ka samu eh, canjin da kake bukata ka an kawo a masana'antar ta e na samu rabi ban samu rabin ba rabin da na samu shine duk event din da na jagoranta ban taba yin guda daya da ba a samu yadda ake so ba ban taba mc an kushe ni ba ko a kano ko a wajen kano ko a wajen najeriya domin har wajen najeriya na je na mc ban taba yin ɗaya da aka kushe ni ba amma bangaren <clears throat> ɗayan da ban kawo sauyin ba shine ba a samu ire-ire na ba yake nan da haka ni kadai kuma ba zan iya ba su dalili shine ni mawaki ne ba mc kawai ba ne sai mc yake nema ya kwace daraja ta ta mawaki yanzu na mc ya kwace darajar na dakatar ai da kaina na dakatar saboda yanzu eh, mc na show bana yi ko nawa zaka bani inda na show ne na daina a bana yi ai saboda ka'ida kamata yayi abin da sa na daina ma banda masoyana da suke korafi akwai mawakan da ba su kai ni a masana'antar ba jumawa ko kuma basira da sauransu amma sai ki ga wai ni ne nake gabatar da su nake koda su a gaban mutane ba ma su kai ni ba amma saboda ni ne MC dole aiki na ne na yakan. ni kuma saboda wannan abu da nake yanzu ni na fita daga listin mawaka da ya kamata ya wannan haka kin ga na zama kaman fitilar kendir kenan haska wasu nake nake kona kaina yayi na zabi gwara na zama fitilar hasken wutar lantarki na haske mutane ne kuma haske kaina to yanzu ka yanzu dai kanka kawai kake so ka haska da al'umma eh dan haka wannan irin wannan MC yanzu gaskiya na <clears throat> na daina yin shi amma irin official MC haka na maybe eh, kamfanin ko organization manyan mutane ne wanda idan kai kai mc guda daya abinda za ka samu za ka kwana biyu kana amfana da shi amma mc irin namu na masana'anta tun daga lokacin da na fara har zuwa yanzu gudunmawa kawai nake bara ba za su iya biya na ba to an mun ja da yawa ya kamata tun da mawaki muke tattauna ya kamata a ɗan ji a ɗan girgiza a ɗan motsa masu sauraro wacce za a yi mana to bara mu yi ah, wacce na yi a ah, lokacin ah, da aka dan fita daga lockdown mm. Eh, tana so kenan ka so me san kai shine so ni na samu wacce nake so hankali santa yake ta yin na so daga kanki a so na rufe a so na rufe ko yanzu kika ce da ni fito a shirye nake in turo ko ina kika ce in zo muje ai baby za na zo muje

me sona ina santa Allah ya bar mu tare tana sona ina santa Allah ya bar mu tare yanzu ce ka fito <clears throat> mata ce na fito a wannan <clears throat> halin da ake ciki yanzu <laughs> katanga zan <laughs> ba ta ce fito ba ta ce fito ni na zame kuma kenan akan akwai ta kenan ta na ki waka ce a waka ce kawai amma tun da na yi wakar kawai sai aka samu masu ci a fito a fito da manta mawaki ne labarin wasu muke mafi yawanci yayi so ce da yawa sun ce eh da yawa sun ce ka fito a gaskiya dai kan bayan wannan musamman bayan wannan wakar ta ba ta ita ta bude wannan kofar na suke tunanin kamar bukatar tawa a gaba take To da wace aka fi sanin ka? Ai cikin wakoki goma sha biyu da na yi a rayuwa na mallaki na na kaina. Waƙoƙi ka guda goma sha biyu? Duka duka a cikin wannan shekaru. Eh amma waɗanda mutane suka gayyace ni na sa baki da wanda muke da shi a matsayin haɗaka da wanda na yi lokacin da muke tasowa sun fi guda ɗari da saba'in. Ina nan aikin da na dinga a daren yau kenan ina lissafa su ina fito da su saboda zan wallafa su. To a sha biyun nan banda ta farko da na fara yi mai suna baby girl wacce lokacin ina tasowa duniya bata san ta ba babu guda daya a cikin su da ba a sanar da shi ba a cikin guda goma sha biyu ne To kin ga in mu fara daga kan uh, Three Kings wacce muka yi a shekara ta 2014 uh, ni da hezi star da ab capon wanda ake cewa ọgbẹni kuro lọnà dabo mo binu gan ọba tó bá pẹlú mark da na fiya fitina yarbanci ne ne na da mamanta wa an jima k-city chopsticks okay i was born with a crown who will make a better king mayweather on the beat then you know i own the ring only three of my kind me myself and i you know we funny for money when we meet eye to eye owó yapa no brain we no cash for hand i'm lying down already how i want for for ground too many fast up zero at the eyes i'm done with pain and you know i'm feeling nice nice. Back in the days when them no send me. Now I don't conquer, they won't me. No, never till I say to iri na ake kira gwani ko bayan babu ni in kaga tasu ta yi kyau sosai da suka sa da ni haka kawai ganin dama ne yasa na daina rap amma sarki sarki ne ko rawani ya koma hap a tashi kawai dan nayi wa kowa kwata kwata o oh ma igala o oh mi o oh oga kwata kwata nyem trophy sound city biko chale chale akwai lada goma ita ma bakan ya ce assalamu alaikum one time assalamu alaikum lada goma in kuka amsa akwai ina muka kwana kina da kyau fatima kina da kyau kaunaki ta saka ni a gaba ni talata ke ce laraba don muraya sannan shugaba akwai ta ita ma akwai goodbye ban kwana da sanki ni na ke amma na zo mi ban kwana ita ma sannan ya ce akwai irin su zuciya da muka yi da nexus zuciya kika sace lokaci na kika kwace akwai irin su mai kaunata sau na ke a gani da mai kaunata mana ɗan da aina riga na yi kana so to bara mu gani a ah, mu yi mu yi to lada goma ko tunda ita ka zaɓa ina da kyau bara an gara da wanka sanyi nake jikin kunna mini fanka faɗan mata da miji kai dai ba ruwanka za su shirya sannan faɗan zai dawo kanka kaman ka tafi lanoyi na ina da nno ba ku sani ba da buri daga kanno muna ta boga makiya mu ba su kanzo masoya kuna biya na babu bashi shi yasa kullun su waka ba na fashi waka ta kamar ruwa kowa ke bukata na gode gare ku alheri nake fata assalamu alaikum one time assalamu alaikum lada goma don kuka amsa lada goma idan kuka amsa assalamu alaikum one time assalamu alaikum lada goma Doctor come and see my name na patient. Master na new, so you know if you say na Asian. Money they talk, even myself I dey listen. Forget the pain, na the game be the main thing. Now my graduate they make you people ginger. Looking fresh off fly like a ninja. People na come make me do like a techno. NSC boss on the beat, you already know. I came here on, I saw the game and then I conquer. Oh my God, I leave me even a hunger. I be the talk of the borough and every zanga. I beg the next is the Konyenganga. Assalamu alaikum. salamu alaikum ka damu kun kuka amsa ka damu kun kuka amsa ka damu assalamu alaikum one time assalamu alaikum ka damu kun kuka amsa ka damu kun kuka amsa ka damu tabbata zamfara barno Cross sai by outside Ibom tara Taraba Kogi Ogun Osun Hada Ondo Enugu Imo Anambra Benue, Kwara har da Oyo. Lagos, Edo, Katsina ma. Jigawa, Jos har Kaduna. Akwa Ibom, Abia, Kebbi. Gombe, Adamawa da Yobe. Delta, Ekiti har da Bauchi. Rivers, Nasarawa, Abuja. Maza da mata kuna jina. Yara da manya kuna jina. Kudu da yamma kuna jina. Gama tsanewa kuna jina. Kai baba, <laughs> ai na yi tuya na manta da dankali. kai da Allah mara albasa ake ciya ya ban kira Kano a bakan nan ba next is Allah da hawo da kiɗa da bayan waƙe garin mu Kano idan Kano ta dabo let's go DJ Kano ta dabo tumbin giwa kuna na dabo rumbun baiwa we know the carilas, we know the carilas. last lada goma in kuka amsa in kuka amsa in kuka amsa na ce in kuka amsa na ce kuka amsa. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma wajen su baraka. Assalamu alaikum one time assalamu alaikum lada goma don kuka amsa lada go idan kuka amsa idan ba amsa ba kuma lada zero <laughs> to <clears throat> shin me yasa na ji kashi waƙoƙi ka iya wanda kai kai kaɗai guda goma ta biyu amma waɗanda kuka haɗa ka kusan ɗari me janyo haka sabida <clears throat> Ah, na farko ni tsari na waka ɗaya nake saki a shekara na wani kaina abin da ya sa wancan kuma suka yi yawa saboda irin gudunmuwar da nake bayarwa a kan wakokin da ba nawa ba ma irin wadda nake bayarwa a wakokina ne idan muka yi waka da mutum idan ba wai yayi da gaske ba duniya sai su dauka waka ta ce akwai wakoki eh gaskiya akwai wakoki irin su ina san Aisha Indo Indo Indo sananniyar waka ce sosai ni da aliji makai aliji kuma ba waka ce amma duk duniya a cikin kaso ɗari sama da casa'in duk tunanin sa wani ce. Abin da yake faruwa mafi yawanci a irin wannan waƙoƙin abu biyu zuwa uku ne na farko ni nake yin chorus. Shi kuma chorus wato amshin waka an fi rike shi a cikin waka E eh kenan. Na biyu kuma yanda nake zagewa na yi promoting wakar a duniya kai mai wakar ma ba za ka iya yi ba saboda ni irin zuciyata bana bambance wakata da wacce ba ta ba ko bana ciki inda har ina so na promotin wakar to da zuciya dai nake to sai in zo in yi abin da kai mai wakar ma ba za ka yi ba to fuska ta rediyo ke gani in an kai in an zo kai wakar ni na faɗa mana cewa kana ɗan taimakawa mawaka na wajen zaka da ko um, abu manufarsu da sauransu a rediyo to shi ma kin ga yana daga ciki abin da nake to amma saboda suna da yawa ma nake manta a kusan mawaka mawakan arewa wanda ba a jihar kano suke ba mu fara da su in dai za su shigo arewa kuma za su shigo kano kuma rediyo to ya kawo su ma'ana kewayen gidajen rediyo kuma kewayen suka zo yi da gaske ba wai su je gidan rediyo ɗaya biyu su koma ba to gaskiya zai wahala ba haɗa su da ni ba zai wahala irin su dj ab diesel boc classic babu wanda ban yiwuwar abin gidan radiyo su ba su bi meri yanan daman duk an zama ma an haɗe an zama yan gida akwai irin su wasu ma mawakan ba na tuna ma sunan saboda ban taɓa ganin su ba takanar za su zo Kano su ce an turo su nema na ne gashi gashi irin su haka da yawa na cikin gari ko daman ba a magana an dai ka ji wakar ka a rediyo ba kai ka kaita ba to ka san kawai ni na ta to irin su dai haka da tunanan da yawa wanda nake taimaka hakan ya sa na samu alaka mai karfi da gidajen rediyo har nake wasu su aiki hirar da yawa a gaya mana nasara daga wancan lokacin ah, zuwa <clears throat> nasarori kan ba su da ba za su girgu ba dan har wallafa su ma nayi ake sakin su ɗaya bayan ɗaya a cikin wayannan ranakun da suka rage kafin ranar bikin idan na ce zan yi magana na sauri a matsayin mc sun fi guda ashirin wani ashirin ina da awards na mc as celebrity mc of the year ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba sannan kuma <clears throat> na yi anchoring events ya fi guda ɗari da hamsin a matsayina na mc na yi event na yi wa gidajen radio mc ba kano ba ba kano ba har wajen kano akwai gidan radio a lagos born fm shekara biyu na yana musu mc tun daga nan kano zan je musu mc akwai gidan radio da na yi wa mc a nan niger kwanakin baya suka yi wani event sannan na karin event a still niger din wani eh, maryam abacha show da suka yi sannan nan gidajen rediyon kano in dai kika cire irin gidajen rediyo da suke harkar turanci haka da sauransu mafi yawancin su in dai events ake so ayi da mawaka ni na kan ne ke musu yamci yanzu da prof ka ce iya cin hatsi ne da kai ya eh, ana dai tabbata ba kin ga wannan <laughs> iya MC ma kenan mm. ba magana marubuci ba na rubuta littafin da a duniyar rubutu har yanzu dai ni iya ilimi na dai kin san ilimi da fadi ban ji wani yayi ko na taba jin labari an yi ba labarin matafi kenan littafi novel ne na yi shi daga farkon sa har karshe da kafiya kamar yadda ake waka haka ne novel din labarin matafi kuma kowanne kowanne kuma true life story ba ma wai kirkirarre ba kuma da kafiya insha Allah da Hausa aka rubuta ko da <clears throat> da Hausa ne sunan littafin labarin matafi kuma an buga littafin eh amma ban wallafa shi ba to me ya hana ka wallafa shi da shawarar wani na bi a lokacin da na yi littafin shekaru kamar biyu zuwa uku da suka wuce sai ce na dan jinkirta saboda na kara fin yadda nake a wani lokacin saboda akwai matakin da kake kaiwa rayuwa an ka saki abu ya fi amu mm. sai ya ce da kaɗan jinkirta zuwa wani lokaci sai ka saki wakar wa ita wannan littafin. To za a saki labarin matafiya. Eh ko a yanzu na sake shi na san zan samu abin da nake bukata saboda ba zan sake shi kawai wai a random a gari ba zan yi printing abu ne da abu mai kyau na kuma siyarwa mutanen da suka san darajar littafi daga bizani kuma na siyar da su a online kuma zai kara min daraja sosai ire-iren su haka akwai rubuce-rubuce na irin su kalamai ga zuci what's for the mind itk muhimman ababen sanyi heart pen labarin zuciya um, ga su namun duniya ma babban burina kawai shine <clears throat> masana'antar mu tafiyan da take mu karbu mu karbu a gurin mutanen mu domin abin takaici yan masu kuɗinmu na arewa suna ba mu ciwon kai sosai za su je su ɗauki mawaki daga kudu su biya shi miliyoyin kuɗi su ɗau dj daga kudu a biya shi miliyoyin kuɗi kai na arewa ana kyashin a baka abin da bai taka karya karya ba kuma kai kake waka da yaran su kai kake kokarin ka raya yaran da al'ada kin babu support su ma masoya ba sa ba da gudunmawa bai kamata a wannan bigiran da muke yanzu a ce fan har yanzu yana tambayan mu ya tura mai waka ba a duniyar da aka ci gaba streaming kake ko ka siya shine kake ba wa mawakin gudunmawa sannan mu mu ma masana'anta a juna mu mawakan mu ma muna da damu matsala eh, rabe-raben kai yayi yawa shi kuma irin wannan tafiyar duk yanda ka kai da karfin ka in baka haɗa kai da wasu ba <clears throat> ba za ka je ko ina ba so wayannan buri na kenan masana'antar tafi yanda take kuma eh, bani da burin a ce wai ni kadai zan samu irin wannan dama da nake da shi da media haka ina so ire-ira su yi yawa ina da wannan burin saboda yawan iri na ne zai sa masana'antar ta yi gudun da za ta fi yadda take. To al'adar shirin nan idan muka zo karshe muka yi tafiye. Na. In aka tafiye ka tun da ka san za ka yi mana baiti ko amsa za ka sha kayi. Ba damuwa. Ka shi kana bikin shekara goma sha ɗaya a masana'anta wani ka zaɓa. To bara yi magani eh, wacce zan yi wa masoya godiya I never thought I would make it this far, but you made it possible. Shi yasa san da nake wa masoya na izon shekebu. Naila da goma kuka karba, ina amuka kwana kuka karba, ga yan uwana ma kuka karba, masoya kuna suna, addu'ar ku tana karbuwa. masoya ina son ku don addu'ar ku tana karbuwa ta wannan masoya aka yi ba eh. murya amurka ba to shikenan bara ya murya amurka <clears throat> idan batu ake na nishadi idan batu ake na ilimi kamo muryar amurka wato voa kenan tara da baraka bashir za ka nishadantuka ka ilmantu ka kuma at the ilmantu <laughs> na sha kayi ba na yi kokari <laughs> na so da yake ta ina so sauka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati. Don haka anan ne za mu dasa aya. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin zahar Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya. na zo mu je. Ni da ke tuni mun yi shakuwa.